na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka koma shi Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyu na baturi na shekarun haihuwa na Isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafin mai albarka kenan sharhi aqidatul mujaddid Muhammad da Abdul Wahhabi na wato Zaid bin Muhammad a wannan masallaci na bakin kofar Bata Shamaradi sharhin da ake cewa wato qataful jana al mustata aqida ahli sunna wal jamaa wanda yake wannan darasin ne shi ne darasi na sha uku insha Allah ai kuna rubuta ko yau za mu tafi duka kan jaba inda a cikin matanin littafi Muhammad da Abdul Wahhab ke magana game da haruriya su ne khawari da mu'tazilawa da murji'a irin bambancin su da bambancin su tsakanin ahlus sunna wal jama'a sai yace su ahlus sunna wal jama'a sai yace wa hum wasfun fi babil iman wad dini bain al haruriyyati wal mu'tazilati wa bain al murji'ati wal jahmiyya ahlus sunna wal jama'a su tsaka tsaki su ba su wuce iyaka irin na mu'tazilawa da khawarij ba sannan ba su ja baya ba suka raggantar da mutane irin yadda murji'a suka yi da jahmiyya su tsaka tsaki suke a baban imani wa kenan sai komo kasa ga sharhi yake al-haruriyya wal mu'tazila haruriya da mu'tazila humul wa'idiyya su ake ce wa'idiyya da an ce wa'idiyya to su ake ni wal muradu bil haruriyya abinda ake nihi da haruriyya humul khawarij su ne khawarijawa wa nisbatuhum ila baldati harura danganta su ne aka yi zuwa ga sunan wani gari da ake ce harura wahiyar وهي البلدة التي اجتمعوا shi shine garin da suka tattari can suka taru suka yi markaz da shi litta'amuri ala sharri dan su shirya sharri wa qitali ahli sunnati wal jama'ati su yaki ahli sunna wal jama'a sabon annabi da sauran wato mabiya aqida wanda annabi ya rayu akai da sahabbai yana asarfi sali siyaki masu biyar mazhabin magabata wa mazhabuhum fi babil imani wa dini wannan mazhabi nasu cikin babi na magana imani da addini kama salafa kamar yadda ya gabata takafirun bil kabirati mazhabu ita ce a kafirta mutum ya aikata kaba'ira dan mutum ya aikata laifin da ya kai kaba'ira kamar ko sata sunan shi kafiri ko cin amana sunan shi kafiri da duk wani abin da za a ce kabira ne in ka aikata shi kafiri ne kai shine mazhabansu wal hukuma ala murtakib al kabira bil qulubi fin nari da kuma yanke hukunci bisa ga duk wanda ya aikata aikin saban da ya kai kaba'ira to dawwama za a yi wuta ba zai fita ba wa sarbil imani minhu da zare imani da gare ce ba shi da imani ko kwarar kasa wannan shine mazhabin wal hukmu alaihi bil kufri fi dunya wal akhirati da yanke hukunci akan shi cewa shi kafiri ne a duniya da lahira inda da khawarij al wannan haka hukunci yake wurin khawarijawa wanda ake ce ma haruriya wal hukmu alaihi bil kufri inda al mu'tazila fil akhirah da yanke hukunci a kan shi cewa kafiri ne a wurin mu'tazilawa a can gidan lahira wal hukuma alaihi indahum da yanke hukunci a kan shi wurin su su mu'tazilawa bi annahu fi manzilatin bainal manzilatayn fi dunya cewa shi a nan zaman gidan duniya yana tsakanin wani mataki tsakanin matakai guda biyu ba a ce mai kafiri ba a ce mai musulmi ai mun karanta ran ko da su ahlus sunna wal jama'a su ba haka suke ba kafirci daban zunubi daban zunubi bai hidda ka daga musulunci sai dai a ce ma fasiki kuma ka iya shiga wuta in Allah bai gafarta ma ba ka iya shiga wuta ka yi zaman gwalgwadon zunubinka amma akwai yadda Allah zai hiddo ka ranar da ya ga dama sadda ka gama kasan laifinka bambanci da kafiri tsabage ke ba a cewa ka dawo ma a wuta in dai ka je da musulunci kenan bambancin bambancin mu'tazilawa da kuma khawarijawa wa amma murja'a amma su murja'a su kuma su ko auren su fa innahum yaquluna fi hadha al-bab su kuma a wannan babi na imani babu imani wa dini a wannan babi na magana imani su kuma sai suka ce innahu la yadurru ma al-imani ma asiyatu da suka ce ai in kana da imani duk zanuban da kai ba zai cutar da kai ba kaga nan su ma sun yi gudu kama la tanfa'u ma al-kufri da'at kamar yadda in dai kana kafiri idan kai da aikin da'a ga Allah bai da wani amfani to haka nan in dai har kana da imani dan kai zunubi shi ma bai cutar da kai sun baka su ma wa hadha laysa ala itlaqi bala yace to wannan magana ai ba ta zan akan itlaqin ta ba a sake ta ba kai fal usat masu sako a wurin ahlus sunna wal jama'a abin da ke hukunci game da masu sako shine tadurruhumul ma'asiyatu safan su zai cutar da su tunda zai kai su wuta in ba su tuba suka fasa ba bal iya sababul a'zamu fi halakil umam a'a shi safan ma shi ne sababi mahi girma daga cikin dalilin da ya hallaka al'ummomin da suka gabata fama halakatil umamu wa shaqiyat al'ummomin da suka gabata ba su halaka ba ba su taɓe ba illa bi sababil ma'asi sai da dalilin sabo to a ce bai cutar da kai wa ma uhbita adamu wa hawa ba a sabko adamu da Hauwa ba alaihim assalam min aljannati illa bi sababil ma'asiya ba a sarko su daga aljanna ba sai da dalilin sabuni lakin Allah rahimahuma sai dai Allah ya ji kansu wa wafaqahuma littawbati ya ba su muwafaqa da yin tuba su ya karbi tubarsu wa qabila tawbatahuma ya karbi su wa da iblis la'ina sai ya korike iblis la'antacce min rahmatihi daga rahmatin bi sababil ma'asiya shi ma dalilin sabo allati hiya al-imtina shine kiyawar da yayi min sajaratin wahidatin iya wadda ya yi sujuda guda da aka umarci mala'iku tare da shi su yi sujuda da Adam imtisalan li lahi wa takriman li adama abul bashar da ya kiyaye sujuda guda kenan akan karɓar umarnin Allah da ya yi game da karrama Adam baban yan Adam baki daya to dalilin haka aka korike shi daga cikin rahama Allah to kaga wato kenan zunubi yana cutarwa ko da kana da imani annabi Adam annabi ne saboda haka kenan kaga bai cikakken imani ne amma sai aka nuna ga da yayi laifin cin itaciya an hido shi daga aljanna shi da mata sai in laifi in kana da imani aka ce laifi bai cutarwa da ba hiddo annabi adam daga cikin aljanna ba ko kun gane abin da ake nufi kenan nan an turbe hancin murji'awa masu irin wagga aqida ta murji'a an turbe hancin su kenan faqalatul murji'a sai murji'a suka ce la yadurru ma'al imani ma'asiyatun babu wani saban da zai cutar da mutum tare da yana da imani wannan wai kiyasan kiyasi ne ala annahu la yanfa'u ma al-kufri da'atu kiyasi ne suka yi akan cewa in dai mutum na tare da kafirci to duk wani aikin da'a shi bai da amfani ma'ana a ce kafiri yayi sallah kafiri yayi azumi kafiri yayi wani ne amma bai yarda da Allah ba ai bai da amfani ko to wai kiyasi ne suka yi akan haka nan cewa in ka rige kai yarda da Allah to yanzu duk sabon za ka kai kai kai bai cutar da kai wannan kiyasi na fasiki ne ya fitar ga tsarin kiyasi wanda malamai na duniya suka yarda da shi sai malam ya ci gaba ya ce wa ahlus sunnati wal jama'a su ko ahlus sunna wal jama'a yuwafiqunahum suna yin muwafaqa da su cikin mi fi annahu la yanfa'u ma al kufri al mukhrij min al millati ta'atu cikin cewa eh tabbas haka nan ne kafircin da ya hidda mutum daga aqidar musulunci aikin da'a bai da amfani ga wannan mutumin ko yayi wannan da da su da ahli sunna jama'a nan daidai suke fa kulli ta'atin yataqarrabu bi yataqarrabu biha al duk wani aikin da'a da kafire za su wajen neman kusanci ga Allah sawa'an kanu min al-yahudi aw nasara aw al-majusi aw al-malahida aw al-wataniyina aw al-munafiqina an-nifaq al-i'tiqadi kullu da'atin taqumu biha hadhihi al-asnaf fa innahum la yusabuna 'alayha abadan bal qad yusabuna alaiha fi dunya malai yace dukkan aikin ta'a da kafire za su yi shi irin na neman lada zuwa ga Allah na neman kusanci zuwa ga Allah duk ɗaya ne kafiran nan nau'in yahudi ne ko nau'in kiristoci ko nau'in majusawa ko nau'in malahida wato ire-iren yan falsafa ko ire-iren wa'anda ke yan bid'a masu canza ma'anonin alkur'ani da ma'anonin hadisi awar nina. ko masu bautar gumaka kenan gumakan nan in ma wato bautar kun san akwai abubuwan bauta wanda sunaye ne ake bauta ma akwai kuma abubuwan bauta sassaƙaƙi kamar gumaka da ake cibra da laka a su ko kuma a sassaƙa su da duci ko kuma a cibra su da ƙarhe wannan su a sanama ake ce musu to ni na su ne kamar masu bautar doguwa misali doguwa kun ga suna ne takurabau suna ne jangarai suna ne maje sama suna ne dukkan wa'anga sunaye ne to su su ne kamar wasanina na yadda suna gamewa da wancan to duk wannan nau'in duk in yayi abin da ke eh, neman kusanci ga Allah da shi abin awal munafiki ne ko munafikai to eh, annifaq wal itiqadi wucin da ya kai na kudirin zuci na koyi kafirci da koyi fatacci baya ga musulunci ka bayyano kamar kai musulmi ne to wannan duk aikin ibada su ko sun yi abu irin na lada to ba su da lada kullu da'atin taqumu biha hadhihi al-asnaf wa'annan nau'ukan na kafirai duk abin da suka aikata irin na samun lada wanda da musulmi ya yi shi zai samu lada to su in sun yi shi ba su samun lada kun gane biyayya ga uwaye sadar da zumunta da sauran sadaka da wane ne yanzu kasashen turawa kafirai tsabage ai kuma ga sunan suna taimako irin wanda musulmi zai shi zai samu lada sun gina asibiti asibiti na taimaka ma marasa lahiya taimaka raba taimako ga gajiyayyi raba taimako ba da taimako kasar da ta fada cikin hali kaza da wane ne irin aiki wanda in musulmi ya shi lada yake samu wurin Allah to su ba za a saka musu lada game da wannan aikin ba a lahira wannan a nan wurin ahlus sunna wal jama'a da su da murji'a nan ma'ana guda ce a wannan baba kada isabuna alaiha fi duniya su kafirai sai dai a saka musu da irin ayyukansu a nan duniya ay yu'tuna thawabahum alaiha fi dunya a ba su lada ayyukan su a nan duniya ta hanyar kaka bisihhati wal afiya wal amn wal istiqrari wal rizqi ila ghairi zalika min ni'amillahi ala al-bashar Allah zai saka musu da ba su lafiya da ba su kwanciyar hankali da ba su tabbaci bisa bayan ƙasa da ba su arziki zuwa wani wannan nan imomin Allah da yake yi ga mutum wanda ko kafiri ne ko ba kafiri ba ai kun ga ruwan sama ba san musulmi kada yake yin su amma fil akhirati amma lahira fala yaqimu li a'malihim wazan ba zai tsaida mizani ba dan auna ayyukan su na lada su ba ayyukan su da ake dan a samu lada su ba su lada wa inna ma ma'awahum an-naru abin da ke mako masa kawai wuta ce wa bisal qarar sir da wannan matabbaci fala tanfa'u ma'al kufri da'atu tabbas da'a ba ta wani amfani tare da kafirci inda akwai kafirci tare da mutum ayyukan da'a shi ba su da amfani kun ganan ya zan dai to ina suke ba dai ba sadda za a cewa in dai kana da imani to dan kayi sabo bai cutar da kai to nan ne suka rabu tsakanin ahlus sunna da murji'a kuna gane bambancin wanga wuri to yanzu wannan wurin da malamin ambata cewa kafirai ana saka musu da ayyukansu na gari halaye na kwarai Allah na saka musu su a nan duniya ta hanyar ciyar da su da ba su kwanciyar hankali da ba su kaza da ba su kaza in mun lura kawai za mu ga kasashen tura suna cike da arziki ko kun lura kuma an ba su istikirar an ba su tabbaci wanda yau duniya raga mama ga hannunsu zuwa wani wannan na ni'imomin da duk Allah ya ba su wanda za a gani mu kasashen mu babu mu jaraba mu ne akai a gani yaya dan a cikin suratul zukhruf ya nuna in ba dan mutane su kafirci su zan kafirai ba da kawai wato sai ba kafirai arziki wani kafiri ma ya zan gidan shirihin zinariya ne kuma matakala ta hawa ta azurfa ce komin su na kwalliya ne ta kin karawa to dan gudun kan mutane su bi musu su ta ganin duka ma alheri nan yake to dan musan cewa an ba su ne dan su cinan su canyi kai kuma ka nemi wato falalaka a lahira kan kake da baiwar da kuma su ba su samu kun gane ko to bai hana ba mu ma mu kuma addinin musulunci manzo Allah ya karantar mu mun aikata alheri mu kuma za a bamu nan kuma a bamu lahira da dalilin alheri na muka aikata Allah zai sabko albarka daga sama kuma ya buɗe albarka daga ƙasa mu samu ruwan sama masu albarka mu samu damana mai kyau kayan gona su yi kyau sannan a tono arziki ƙasa haka yace mutanen alƙari da sun yi imani da mun buɗe musu barkatun mun sama'i wal ardi haka cikin suratul a'raf yace da mun buɗe musu albarkokin sama da ƙasa haka nan kuma yace da mutane sun tsaye ga hanya daidai to da ka kaina ma an gada ka da mun da su ruwa masu yawa na da mun sauko musu arziki mai yawa kenan shi musulmi in yayi riba bi gare nan duniya zai samu sakamako sannan sakamakon lahira shi yake kabri wannan bambanci a da suna da murji'a kenan to shine ga maganar nan malam zai kawo yace amma qauluhu amma wadansu la yadurru ma al-iman ma'asiyatin cewa ai in dai kana da imani duk wani sabon da kai ba zai cutar da kai ba idan sako ba zai cutar ba tare da imani yace fa huwa qaulun batilun bal al ma'asi la takadu yace wannan magana ce batila batacciya ƙarya ce yace ai shi sako la takadu ba zai tsira ba ma an takuna kufran mukhrijan min al millati ma dai zan kafirci ne wato mai hitar da mutum daga cikin aqidar musulunci kwata kwata a ce mai ya kafirta fa haza yujibul al khuluda nari to wannan yana wajabtar da dawwama a wuta kama maza mai yadda bayani ya gabata wa in ma an kuna kufran amaliyan in ma yazan kafirci ne na aiki ba na kudirin zuci ba ba mai hidatar ga aƙida ba ba mai hidatar ga cikin musulunci ba to fasahibuhu ala kadar to shi ma dai ma abucin shi na bisa kadari babba tunda ya iya shiga wuta ya tsaya tsawon lokaci shekaru dubbai ga abin da Allah ya so kama annahu la yakhruju min millatil islami kamar yadda wato ba za a ce ya hita daga cikin wato musulunci ba kwata-kwata to amma duk da haka yana basa hadari dai wa in ma an ta kunar ma'asiya in ma dai ita saban ta kasance kabiratar sabo ce wanda ake ce ma kaba'ira min kaba'irin zunubi daga manya manyan zunubai kaman ƙarya kaman sata kaman zina kaman kaza ka duk irin kaba'irori wanda imam zabi ya shirya littafin da ake ce ma kaba'ira akai kamar kyan uwaye kamar to fa ashabul kaba'ir yace to su ma abuta manya manyan zunubai ala khatarin azim suna fasa hadari mai girma wanda yake nabba alaihi nabiyul karim alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan shi ya falkar akan manya manyan zulubai fi kauli cikin wadaji da yake ijtanibu sab'a almubiqati ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa li ha saboda hadarin su wa kazalika sagairu hakanan su ma kananan zulubban kadiratun su ma suna da hadari ala haliha ba su gama abutansu kar ka ga an ambaci hadarin manyan kai ta ganin kananan kawai ba hadari su ma suna da hadari yace ya bada misali yace fa innamal jibal min al hasa ka sani in ka ga tudun duki in ka ga tudun tsauri daga kananan tsakuwa ya tattaru ya tattaru ya tattaru har ya kai haka wa nabaha kun manzon Allah ya halkar sallallahu alaihi wasallam ala zalika yana wa nabaha ala zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya harkar akan wannan da faɗa shi da yace iyyakum wa muhaqqiratu dhunubi ina muku kashe da zunuban da ake ganin ƙanana ne ana ɗauka su ba komi ba ai allati ya hata kirhan nasu laihikan da mutane ke ganin kankanta su wa yarawna fi ayunihim sagiratan wanda ga ganin idanunsu suna ganin su kanana ku yi kashe da su tattaruwa suke su yawa har su kai su kai abucin su wuta faqada yasirruna alaiha aw yalumuna biha za ka ga mutane sun dage akan irin wa'annan ƙananan laifuka ba su damu da su ba sai a ce ai dan karamin laifi to ai makaruhi ne ma ai aka ce ai makaruhi ne ba sai babban zunubi bane ai kaza sai su futsa ciki su nitse cikin irin wannan ayyukan baina um, um, awanatin wa ukhra tsakanin yanzu yayi kuma in an jima yayi wahiya qadiratun wa'annan laifuka suna da hadarin gaske suna da hadari mai girma walakin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai Allah tabaraka wa ta'ala rahimal mu'minina sai zan ya yi kai ga mu'minai wa fataha lahum abwaban min al-a'mal as-salihati ya buɗe musu kohohi na wasu ayyuka salihai mukaffiratun wanda za su dora kankarewa da su ga irin zunubi da ƙananan zunubai kal wudu'i wa sa'il al-masjid min al-masajid al-aqdami wa ghayraha min al-a'mal as ya bude masa hanyoyin ayyukan da za su kankare ƙananan zunubai kamar alwala in kai alwala ƙarshe aka ce ana kankare maka wato ƙananan zunubai duk inda ruwa ƙarshen ruwan da ya tsasu wankan wanki ido kurakuran ido sun zubi ka wanki hannuwa kurakuran hannuwa sun zubi ka wanki kawahu haka nan baki da wasa irin ta yi a masallaci ka tsaka dama an ka lada ka tsaka hagu an kankare mazuni wanda za ka yi alal akadam da kaha da kafafunka wa gairi ha min al Saliha da wasu su na ayyuka na gari kas salati ila salati kamar sallar farilla zuwa sallar farilla aka ce mai kankarar zunubi ne war juma'atu ila juma'ati daga juma'a zuwa juma'a ana kankare ma da yi har da karin kwana uku wa ramadan ila ramadan daga ramadan zuwa ramadan mukaffiratun masu kankare da hika ne wal umratu ila umrati daga umara zuwa umara kullaha dukkan wannan mukaffiratun bima bainahunna dukkan su masu wa ne ga ƙananan zunubai da abin da ke tsakanin su idza ijtinabatil kaba'ir idan mutum ya nisanci kaba'iruri ya nisanci manya-manyan zunubai rahmatan min Allah tabaraka wa ta'ala wannan jin kai ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala in kun nisanci manya-manyan zunubai za mu kankare muku ƙanana kenan eh, wato nisan ta ga manya-manyan zunubai to sakamakon wannan aiki na nisan manya-manyan zunubai sai a kankare ma ƙanana kun gane ko ƙananan nan su ne laman abubuwan da wani ba da gangan kake yi ba mun gane ku ƙananan zunuban ba da gangan kake yi ba ba a san kai su da gangan wanda ya su da gangan kuma ya shiga wani hali walakin yajibu an kuna alal bali sai dai yana zama wajibi ya tsora kasancewa bisa ga tunanin mutum An na ikitirafan ma'asi tabbas wato fada ma zunubi fada ma sabo wal istihanata biha da ɗaukar ta ba komi ba ka ɗora ganin ai ba komi ba ne wa in kanat sagair ko da duk da sun kasance ƙanana ne ta jirru ilal kaba'ir to tana jafa zuwa da ka aikata manyan zunubai mun gane ko kun ga kabila da ya kashe habila daga hasadat ina son wagga kana son wagga kamar yadda malamai ke fassara wurin daga ɗan laifi kaɗan kana makaruhi nan sai ka kawo da haram ka bar jin kunyar yin makaruhi gaban jama'a sai ka fara yin babban zunubi kaba'ira kala kana jin kunya shi gaban jama'a kana yi goyi sai kai kana haitarwa ga hili kana maganin ba kun kala kana jin tsoron Allah a zuciyar kanka mata akan wanga hali har sai ya kai ka zuciya ta bushe to saboda haka duk hanyar da za ta jan ka zuwa ga babban zunubi ka nisance ta ko da kana ganin ta karamin zunubi wa kullu ma'siyatin mala yace ku sani dukkan kowane sako za kai to wannan saban jirru ila ma huwa akbar minha takan jan ma'abucinta zuwa ga aikata wardahi da girma wadawata shaitan ya ce shi da'awa ta shaidan, wa'azi na shaidan, nasiha ta shaidan, marhaliya mataki mataki take dauka iz huwa yuzayyinu lin nafsi da'ifa al ta bisuri. farko abin da yake ya kawata ma zuciyar da ke da rauni zuciyar mutum mai rauni a imani mai yawan umarni da sabo sai ya fara kawata mai a sagirata karamin zunubi sai ya kawata mai idan ka za a ba komai bane bale ma na yi fatawa malam ya ce makaruhi ne eh sai dole ce ai ba komai bane in dai dan makaruhi ai kaga abin tun da dai ba ka ira bane ai ba komai daga nan da ya fara kawata maka ai zunubin karami ne wanda ba cikin manyan bane wayan kulaha daga nan sai ya cira ka da zuciyarka ila da kabirati zuwa ga zunubi babbar dada hatta yankulaha ila shirki har ya kai mutum zuwa ga shirka asali fa duk wanda za ka dan gaba ya kashe wani mutum farko da kun daga jayayya ko hasada abin ke fara daga tattamnawa baki take fara kaɗan kaɗan daga bari ni da shi sai kowa ya ji jiki a yi dambe ba ni yin kashewa tuku har sai a kai a ce ka jinin shi ma ya halitta daga mataki mataki ne shi dan ke tafiya har ya kai ka inda sai in ka je ka aikata bannan sannan ya barka cikin ladama da ka to in ka yi sa'a ma ya barka cikin ladamar akwai alamar ka tuba in baka yi sa'a ba daga nan sai ka kama kirari duk wanda ya ja da kai haka za ka mai a wannan wajen kenan to dukkan wajen kowane laifi to hakan ga shaidan ke yi da mutum mataki mataki ne in mazinata ne daga mataki mataki ne daga hirar talazzazi da maganar mace daga nan ne abin ke ci gaba ke ci gaba ke ci gaba ga dukkan wani laifi in ka ɗauko shi wanga ma'aunin zaka ba ba yace wal iyazu billah muna neman tsarin Allah sawa'an duk ɗaya ne shirkar da zai jan ka zuwa gare kana shirkan akabar shin shirka ce mahi girma mai yadda kar ga musulunci au shirkan asagar ko ko shirka karama wanda daidai da kaba'ira suke ta rumi ka a jahannama wakilahu ma kadarin ala sahibi wanda ce dukkan su guda biyu hadari ne bisa ga mabucin shi muna gane darasin garkin yace fa ahlus sunnati wal jamaa masani ahlus sunna wal jamaa da da wa'idiyya وسط din الوعيدية iman أسماء الدين والإيمان أهل jama'a والجماعة tsake suke tsakaninsu da wa'idiyya su ne wa'idiyya ha sai na tawo ina maimaita muku wa'idiyya kawari da an ce wa su ne wa'idiyya kawari kuma me yasa aka ce musu wa'idiyya saboda suna amfani da kalmomi na hadisi ko kalmomi na qur'ani cewa wato duk wanda ya aikata kaza zai shiga wuta bai khariji na fiha abada wannan irin nasoshin na alkawalin azaba to da su suke amfani sai su ce in mutum shiga wuta bai hita ko da shi musulmi ne da sai a ce musu wa'idiyya wanda ke amfani da nasoshi na wa'idi su kafirta mutum kuma su ce bai hita daga wuta su daidaita musulmi da kafir shi yasa ake ce mar khawarij wa'idiyya to da gaiwa mu san su wa'idi da an ce wa'idiyya to khawarij ne sai ga masu da yan uwansu mu'tazila to cikin baban babu asma'id dini wal iman wa bainal murji'ati suna tsaka tsake suke wa bainal murji'ati da tsakaninsu da murji'a kenan kaman kaka wa'ancan wa'idiya sun fi akan cewa duk wanda ya zunubi kafiri ne kuma in ya shiga wata bayanta su kuma kenan sun zarci sannan su kuma an ga sai suka ja baya sai suka ce a'a ai in dai kana da imani ba abin da ke hana ka shiga aljanna billahin da kai to duka ahlus sunna wal jama'a suka ce wa'ancan ba su daidai ba sun wuce iyaka wannan kuma ba su ma shigo cikin musulunci sun bata duk wanda ya riga ya zan musulmi lalle zunubin shi zai cuce shi zai kai shi wuta matakan bai tuba ba amma dai shi na da bambanci da kafiri shi ba zai dawo wuta ba sannan nan wajen murji'a suka ce indai kana da imani ko ka ba kuma suka ce wannan ba haka nan bane zunubinka zai tasiri a rayuwarka gobe kiyama kuma nan a duniya fasiki sunanka a gobe kiyama ka shiga wuta bambanci da wanda ya je ba da zunubi ba ka shiga wuta sai dai ba za ka dawo wuta ba ga ahli sunna wal jama'a sun bambanta da wa'ancan sun bambanta da wa'annan fa hum ya'taqiduna bi anna murtakibar kabirati min al-mu'minina su murji'a su a wurin su wanda ke aikata kaba'ira ma cikin mummune yake shi yasa kullum nake buga muku misali da babbakun yan boko wa'anda su suna kirga kansu cikin musulmi amma kuma ba su hasa sabo na kaba'ira ba na manyan zinabai zinace zinace da matan da suke tare da su a cikin ma'aikatu zinace zinace da wane ne cin amana ma'aikata da sauran kowane zunubi amma kuma suna na a matsayin su mumune ne a addini ga zuciya yi ko kun gane ba wanda za a iya buga misali da shi a nan wurin a rayuwar mata ta yau a nan cikin Nijar in banda irin mai waga dabi'a mai aikata zanubi da kamai magana ya ce addini ga zuciya yi to da murja'a ne ita ce aqidar murja'a su kuma khawarij su kuma su ne abin buga misali da su su kuma yan taci su ne abin buga misali da su tun lokacin yan khawarij su ne wa'anda matan su ke sallah suna haila kun gane ko to yau ma yan taci ne haka ne to ba abin buga misali ga kawari sai yan takini ko gobe suna nan akan musulmi ya shiga wata baya hita ko kun gane ko su ne abin buga misali su kuma to su kenan sai suka ce idan ka aikata kaba'ira mazinaci farawo dukkan wanga mumini ne wa muminin ma ma'ahu minar imani wa fasiqun bi martakaba minar kabira wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a kun gane ko kenan wato su ahli suna wani jama'a suna kudurin cewa shi da imani bi anna murtakibal kabirati muna da mu'minina bi bima a muna da imani wa fasikun bi kaba muna da kabirati shi wato mai aikata babban sako mumini ne da gwargwadon imanin shi da ba kammalalle ba don abin da ke tare da shi na ɗan sauran imani wa fasikun kuma sunan shi fasiki bimar kaba dan abin da ya aikata minar kabirati na sabo ba ka yadda shi daga layin musulmi musulmi ne shi mashayin giya in dai musulmi ne musulmi ne mazinaci in dai musulmi ne musulmi ne barawo in dai musulmi ne musulmi ne amma fasiki ne ta hanyar aikata wannan saba kun gane ko fasiki ne ta hanyar aikata wannan saba idan ya shahara da wannan irin shi ne in yadda sai a ce sai koma baya za su mai sallah cikin musulmi ma'abuta falala manyan manyan malaman gari ba su mai sallah za a samu koma baya mai sallah ba a barin shi ba sallah tunda musulmi ne amma a samu koma baya su mai sallah amma ba dai ma'abuta falala gari ba a ce malam wani da ya kai falala a gari shi akan gaba a ce shi zai jagorancin sallah shi a bai mai sallah kun gane ko fala sanibunahu mutalakal imani kenan ahlus sunna wal jamaa ba su fidda mai imani kwata kwata wala yasbutuna lahul iman al mutlaq kun ba su tabbatar mai imani mutlaq haka nan kawai ce mai imani ne a sai sun yi bayani sai sun ce mai imani ne amma gwalgwadan dan abin da ke tare da shi sannan fasiki ne da abin da ya aikata kenan ba ma'ahu khairun wa sharrun shi yana tare da alheri kuma yana tare da sharri ya alheri da yake tare da shi rukun musulunci da yake yi yana sallah yana azumi kuma ya da sallah ya da azumi ya da Allah amma ho ya kasa mallaka zuciyar shi kun gane ko kenan wa sharrin yana tare da kuma sharri ya sharrin saban da yake aikata gashi musulmi amma yana aikata sabo mutum ne dauke da ruwa da wuta hannun dama ruwa hannun dama wuta Allah ka tsare mu wa fihi imanin wa fisqun cikin shi akwai imani kuma akwai fasikanci zuciya ta tattara abu guda biyu zuciya shi akwai imani cikin kuma akwai fasikanci wal mizanu lidhalika abinda ake auna wannan ma'aunin wannan sikelin da za a auna wannan kullu dukkan shi kitabullahi wa sahih sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnan manzon Allah ingantatta sallallahu alaihi wasallam su ne za ka sa ka auna wannan bayanin duka ka iya rarrabewa tsakanin mutane ta hanyar haka sannan sai yace wallazi yazunu bi hadaini al-thaqilaini al-azimaini wanda duke iya yi awo da wa'anga abubuwa guda biyu masu nauyi masu girma na daraja shine Qur'ani da Sunna wanda duk zai iya awo da su ya tantance wannan zance rasu na fil ilimi su ne wanda ke tabbatattu cikin ilimi su ne ke iya hada hadisai da suka yi magana akan wa'id da ayoyi da suka yi magana akan wa'id da wanda suka yi magana akan alkawalin tsira sannan sai su yanke hukunci cewa wannan ba a ce mai kafin kaza ne shi kun gane ko ko kuma wanga a ce mai kafin Allah samun fahimci abin da malam ke yi amma kai da dan karamin ilimin ka kar ka zo ga cewa wani kafiri ne ya yarda daga musulunci ko kuma wani mai imani ne ba abin da ya taba imani shi fa innahu hum allazina yajma'una bayna rususi to to na ne ha yawa sai aka ce wato mizani sikeli wanda ake auna a iya sanin wato mutum ya kafiri ne shi ko yana cikin musulunci bai hitar kafirci ba da sikelin da ake auna wannan shine littafin Allah da sunnan manzo ingantatta sallallahu alaihi wasallam kuma wanda zai yi wannan au wanda zai yazinu bi hadaini as-saqilaini al-azimaini wanda zai iya wannan au ya zama daidai da wannan littafin Allah da sunnan manzo kuma rasikuna fil ilmi tabbatatu cikin ilimi ba wai duk kowane ɗalibin ilimi ke iya wannan hukunci ba in kun lura ko a cikin tsari na ilimi na duniya akwai abin da ba kowa ke yanke hukunci da shi ba a dokar wasu ƙasar ta ta Nijar kun san tsari ne ba wani musulunci ba ko to ba kowa ne daga cikin ma'aikata gwamnati ba ke zauwa kawayen labaru kawai ya yanke hukunci ce gwamnatin ƙasar Nijar ta ce kaza ko kuma ta yanke hukunci akan kaza ai ba kowa zai yi wannan ba ko to cikin musulunci ma haka ne amma saboda ba mu girma musulunci sai mu ta ganin yau in ka fara karatu kai ma yau ka shiga layin malamai ka iya cewa ni kahiri ne <laughs> daga dan sauraron wa'azin da kai kasa biyu uku shi ma kaya yanke hukunci wani kahiri ne ba mu ɗauka abin da girma ba mu ɗauka abin da hadari wannan rashin girmama tsarin musulunci ne tun da kagga tsarin jarrabawa ma talakal ɗin kasar Nijar wadda turawa suka tsaro daga ƙasashensu ba magana aljanna ba magana wata ciki amma ba wanda ya isa yanke hukuncin sai wanda ya cancanta mutum bai zauwa ya ce dan kai abokin shi ne ya ce ɗanka ya ci a'a sai wa'anda aka tsara akan wannan aikin su za su yanke hukunci akan haka mun lura da wannan eh kuma sun yanke an tsaya to amma mu a gefen addini kowa malami ne kana ganin ba da haka ne muka bata addinin ba kowa ma malami ne yana iya kafirtawa yana iya musuluntarwa ya iya cewa kai musulmi ne ai kaga wani kawai sai ya ce kawai shi ginin ko ba ka kaza ko ba kaza kai musulmi ne kaga wannan duka rena Allah ne duka rena annabi sallallahu alaihi wasallam in muna ganin girman Allah da annabi ba mu musu karambani mu sa bakin mu cikin musulunci mu dore yanke hukunci ba tare da mun waye maganar magabata ba mun bayanci wannan ko to shine malam yace sai rasikuna fil ilmi fa innahum hum allazina ya bayna nusus al-wa'd wal wa'id su ne ke iya hada nasoshi wanda suka yi alkawarin tsira ai kaga akwai nasin da ke zawa sai ya ce man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan da kana jannata duk wanda ya ce a zuciyar shi to ya shiga aljanna kaga bai ambaci sallah bai ambaci zakka bai ambaci kaza kawai kai tsaye ya kana ya tsaya to kaga wannan nasin ai mutum sai ya gaugaya ce kawai ba sai ka sallah kake shiga aljanna kai dai a samu ikhlasi yanzu ce to alhali musulunci in haka ne me yasa aka sallah aka kawo zakka aka kawo haji aka me yasa aka kawo su kuma aka ce musulkun na musulunci ya haka ne ba sai a tsaya ga dai ba to shi yasa mai karamin ilimi da abin da yake gani shi yake yanke hukunci akai bai san da wani ba ba shi ke sa sai ku ga an karanto aya da hadisi an karanto hadisi ba tsakanin hadisi da hadisi sai aka wasu yi warware juna ta koma wajen malamin sai su ce a'a ba su warware juna ba wanga na magana kan kaza ne wanga na magana kan kaza ne to kuma ita aya ta qur'ani da aya ta qur'ani sai a ce mai karamin da sai ce sun warware juna na sun yi littattafai na nuna ayoyin qur'ani na warware juna Allah ya kanshi arawi yana daga cikin wa'anda suka rubuta littattafai akan raddi gare su ya rubuta littafi mu'jizatul qur'an wanda yake cikin shi duk inda suka yi magana aya ta warware aya sai bayanin irin yadda zai jam'u tsakanin ayoyin ci ba su warware juna ba mun gane ko to su suke iya hada nasoshi wa'anda suka yi alkawalin tsira da wa'anda suka yi alkawalin irin na kama kowa ma halaka za shi sai su hiddu hukunci amma ba kai da ɗan karatun ka bai cika koshiya ya karama ma tashan maganin yan yara kuma ka ce kuma ka iya yanke hukunci na halacci ko haramci ko na kafirtawa wannan ba daidai bane cikin musulunci a cikin komi na duniya yana da ka'ida komi na duniya yana da ka'ida to bai kamata shi kuma musulunci a ce ba za a waiwayin ka'ida ba komi na duniya yana da shugabanci ko barayi suka shirya daba sata sai an yi bas ta an shirya jagora ba ko ba haka nan bane ba su ta wa sata sai an shirya shugaba to tunda hatta ko komi da koma baya da komi sai an mai shugabanci an mai tsari an mai na gaba an yi mai bada umarni to an taba ce yanzu shi musulunci ne za a zo a a shiga yadda aka ga dama a faɗi yadda aka ga dama kowa ma ya gani ya iya yanke hukunci ya iya tsoma baki ciki saboda Allah to ko mu ce musuluncin mu zai yi matsayi ya shiga gaban kafirci a ba zai shiga gaban kafirci saboda kafirci yana da cikakken shugabanci musulunci shi ya bayar cikakken shugabanci kafirci yana cikakken shugabanci ne ne cikakken shugabanci wanda ake ma da duk shugabancin da ake ma da shi ya cikakken shugabanci babu jama'a sai da shugabanci babu shugabanci sai da da'a ko ba kuna ganin aka rasa shugabancin ba ya zama shugabanci bai zama shugabanci su ne za su haɗawa tsakanin nasoshi da hamli kulli nassin ta hanyar ɗaukar kowane nassi alama ya kata bihi min ma'ana bisa ga abin da ke nuna cikakken ma'anar shi iz la tanaqada bayna nususi shar'i mu sani babu warwarewa tsakanin nasoshin shari'a wala tadadda babu tunkuɗe juna babu cin karo da juna bal bainahuma tawafaq wal ittihad tsakanin su akwai haduwa wato akwai haɗin kai tsakanin nasoshi na'am malai yace innar rasikhina fil ilmi ku sani tabbatattu cikin ilimi manya manyan malamai fi kulli zamanin wa makanin cikin kowane zamani wa makanin da kowace ƙasa abwab al azimati al فقها tuni wa anda allah ba fiqhu cikin irin بفقه فقه إرم وعند بابك kaza halal ne ko haram ne ko a ce wane ya kafirta ko bai kafirta ba wannan babuka masu girma masu haɗari dan kafirta mutum ba karaman haɗari bane fatajiduhum su za ka same su yajma'una bayna su wa'd wal wa'id suna haɗawa tsakanin nasoshi wanda suka zo da alkawalin tsira da wanda suka zo da alkawalin wato eh, azabtarwa alkawalin kawai ba za a tsira ba kenan khawfu wato hadisan khawfu da hadisan raja ko ayoyin khawfu da ayoyin raja wa ya'maluna kulla nasin su dauki kowane nasi su dauke shi alal ma'ana allati yattafiqu ma'a qawaid shari'a su dauki kowane nasi bisa ga ma'ana wadda ta dace da ka'idodin shari'a wanda ta dace da manufan Allah azza wa jalla wa muradi rasulihi alaihi salatu salam ta dace da manufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko saboda akwai ayoyin da an karanta sai ka ji kowa ma an yaya tsira akwai ayoyin da an karanta sai ka ji kowa ma tsira ga shi akwai hadisan da an karanta sai ka ji an yama mutane su ci an yama da ba da yan wuta ne ba akwai ayoyin da an karanta sai ka gama ka kowa ma ya shiga aljanna to wa'annan ayoyin da hadisai to sai malamai ki iya hada su su yi hukunci kanu amma wani sai ya karkace ya bi hadisan kawai da ya kahirta mutane ko kuma wani ya komo ga eh, hadisan kawai ko ayoyin eh, hadisan raja'i ko ayoyin raja'i kawai sai ya nuna duk ma abin da ka aikata da aljanna ne ka ciya to wannan shi yasa aka ce ka rungumi malamai yasa mai an firaji ya ce duk wanda bai rungumi malamai ba zai ba aiki mai tsawa ba ba aiki mai lada ba zai tsira wurin Allah ba da dandini ba ka ganin kirki da ido rihe shi za ka ce aka ba hanya ka tsira fada za ka yi rami in ka bi wani ka tsira in ka kai wani wuri sai ka fada rami saboda ka nemi dan jagora malam yace min al-ibad tabaaraka wa ta'ala an yuwaffiqna li fahmi li fahmi al wa sunnah yace muna roƙon Allah azza wa jalla ya datar da mu ga fahimtar littafin Allah da sunnan manzo mu fahimce su ala muradihi subhanahu wa murad rasulihi mu fahimce su bisa ga manhaj Allah subhanahu da manufar manzon shi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam wa fahimi salafi hadhihi al-umma mu fahimce su da fahimtar magabatan wannan al'umma sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina sai mu koma cikin matanin littafi Allah yace Muhammad da Abdul Wahab yace wahum su dai ahli sunna wal jama'a wasdin fi ba da ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidi wal khawarij ahli sunna wal jama'a tsaka tsaki suke a cikin baban mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin rafida da khawarij rawafid su ne yan shi'a gulat wanda suka wuce iyaka masu tsine masahaban annabi albarka baki ɗaya su kafirta su kun gane ko wal khawarij su kuma khawarijawa su ne wa'anda suka yi yaki da Ali da Abi Talib wanda mun karanta bayanin su baya aiko masu kafirta mutum dan yayi zunubi to gehen sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bari mu karanta mu ga bambancin su da ahli sunna wal jamaa ce wa kazalika hum wasatun ya komo ga sharhi yace kamar haka yadda malam yace ahli sunna wal jamaa tsaka tsaki suke ai ahli sunna wal jamaa at-ta'ifatu an-najiyatu al-mansuratu wannan jama'a wa'anda suke za su tsira a gobe kiyama wanda Allah ke ba taimako diya da duniya ta lalace su gaskiya atba'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ilmi wal amali cikin ilimi cikin aiki da ilimin wasu fi babu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a katsaki suke a baban mutuncin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij tsakanin rafidawa da khawarij rafidawa sun kine masahabbai sai ce fa amman rawafid fa innahum llahi wa ada'u rasulihi wa ada'u atba'ihi as-sadiqina al-mukhlisina yace su wannan makiya Allah ne makiya manzon Allah ne makiya mabiya manzan Allah ne masu gaskiya masu biyayya ta gaskiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-mukhlisina wanda suka bi shi da ikhlasi wa kutubul aqaid yace littafan aqida mamalu adam bil bayani wal ida'i li mazhabihim wa hum akasamu yace surawa fa da danga littafan aqida in ka bibiye su cike suke da bayanin su cike suke da bayyana manufan mazhabin su kuma sun karkasu ba kashi ɗaya bane Ya ce fa minhum mu'liha a cikin su akwai wa'anda suka allantar da aliyu suka ce Allah ne shi abin bauta ne wa haula illazina zaharu fi ahd aliyi radiyallahu anhu al khalifati ar wannan su ne suka bayyana a cikin lokacin ali da abi talib wanda yake halifan manzon Allah shiryayye faghalau fihi suka yi guluwu suka wuce iyaka game da shi hatta idaqadu fihi al uluhiyya har suka yi cewa ya cancanci a bauta mai saboda Abdullahi bin Saba wanda ya kirkiro wato shi an cin rawa fizanci wato shi yace ma Aliyu kai kai ne ma Allah faqadda lahum al akadida sai Aliyu yasa aka gina wasu ramuka wa qada rana ya yasa aka kunna wuta a cikin wannan ramuka wa dafa'ahum fiha gadaban min af'alihim as-sayyi'ati wa guluhum al-fasid ya ce kawai ya sa aka tunkuɗa su duk aka toya su a cikin wannan ramuka aka halaka su saboda miyagun ayyukansu da guluwu ɗinsu wato wanda ya wuce iyaka mai ɓanna ga addini ja ja'alu lillahi tabaraka wa ta'ala sharikan fil uluhiyya sadda suka sa ma'alla abokin tarewa cikin bauta wani ne abokin tarewa da suka sa ma'alla Allah shi aliyan kanshi shi suka wuce iyaka kanshi kuma shi ya yaƙe su ya masa azaba da wuta mun bayanci wannan ko shi yasa hali suna wani jama'a wato da zance kan abdullahi da sai ce aika da ya sani da ba shara da bai musu azaba da wuta tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta to zaka ji to me yasa Ali da bi da musu azaba da wuta matsayin shi na ɗaya daga cikin kulfa'ir rashidina bai san da wanga hadisin bane za ta yi bai san da wanga hadisin ba sai suka ce a'a wannan dai na karantar da mu cewa duk wanda ba za a iya tsira daga cutarwar shi ba sai da wuta to larura ta kama azartar da shi da wuta mun gane ko to wannan shine wato amsar da aka bada a takaice mu yi gaba wa minhum asaba daga cikin su akwai su ko masu zagin sahabbai wa hum allazina yataqarrabuna fi ibadatihim za'amu ila Allah bi sadd Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhum wa sa'ir ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yastasnu illa afradan ya'duna ala al-asabi wato yace cikin su akwai masu zagi masu aƙidar zagi daga cikinsu su ne wanda ke neman kusanci zuwa ga Allah da ibada ta zagin sabon annabi za'amu ila Allah sai raya cewa wannan ibada ce zuwa ga Allah bisaddi abubakar ta hanyar azaji abubakar a tsine mai albarka lada adda kai wa umara a tsine mai umar albarka lada adda kai sanamai quraish a ce musu gumaka ne na quraishawa akwai lada wa sa'ir ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsine masa albarka akwai lada yana daga cikin aqidar su ne tabbatar da kai rawafid ne na gaskiya wato a jika kana tsine masa sahabbai albarka amma da inda ba a ji wannan ga bakin ka ba to kai ba rawafidin gaskiya bane kuma su ahlus suna ce alamar kana ahlus suna ka zo da mutane a ganka da gemi da tsagaggen wando a ko kun gane a ji kai sallama ba shine eh, daga cikin alamomi na bayanan ahlus sunna ba to su a jika ka ne ma wani sahabi daga cikin sahabban nan to alama to eh, kai ne eh, dan uwa ne kai dan uwa ne to muna da yan uwa gari kaza da gari kaza duk muna da yan uwa muna jin wannan ko walam yastasnu ba su yi istisna'i ba ba su rage kowa ba illa faradan sai wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikin sahabbai ya adduna al asabi wanda ana yi kilge su da yatsutsai ana yi kilge su da hannu mudda'ina suna da awacewa kuma anna aliya ibn abi talib huwa al-wasiy ali da abi talib shi aka ma wasiya da halifanci face ne sahabbai suka ma ali suka ba abubakar suka ba abubakar shugabancin nan na halifanci face aka ma ali wa anna sahabata ta'amaru wa ta'awanu alal ismi wal udwani suka ce dukkan sahabban sun gami ne sun shirya wannan tsari sun taimaki juna bisa zunubi ne da zalunci da ƙetare iyaka fajtama'u ala khilafati Abi Bakar sai suka tattaru suka ce Abubakar ya cancanci halifancin thumma Umar sanan daga baya suka ba Umar thumma Usmana sanan daga baya suka ba Usmana wa azalu aliyan suka cire Ali daga wasicin da aka mai bal wattahimu sahabata al-kirama bin nifaqi ai eh, ba ma haka ba sun tuhumi sahabbai da munafici wa tahrifa ayatul qur'ani ba da nabi sallallahu alaihi wasallam sun tuhume su canza ma'anonin ayoyin alkur'ani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wa haqqan annahu man ya'taqidu hadha al-i'tiqada fala shakka fi kufri sai malai yace tabbas kau duk wanda yayi wannan kudiri na cewa an canza qur'ani bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kuma sahabbai munafukai ne duk wanda ya kudirci wannan kudirin fala shakka fi kufri ba a kwankwanto cikin kafirci la'annahu kadzaba al-qur'an al-karima dan shi ya ya ƙaryata al-qur'ani mai girma wa sunna ya kayyata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam al-mutahhara tsarkakka amma takazibi amma takazibi lil qur'an al amma yadda za a ce ya karyata qur'ani fa inna allaha tabaraka wa ta'ala ذكر الصحابة الكرام يا أمبتي صحابي ما درجة بأجمل الذكر دا مهي واتو كاوان دا أمبتو دا كما dunkule ya ambace su kuma da mahi kyawun ambato wa safahum da khairi sifati kuma ya sifanta su da kyakkyawar sifa wa akamalin nu'uti kuma ya sifanta su da mahi kammala sifa wa radiya anhum kuma cikin qur'anin yace ya yarda da su wa radahum kuma yace su ma sun yarda da shi qala allah azza wa jalla was sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansari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 aka yi hijira da su zuwa madina to cikin muhajirai wanda suka riga musulunci wal ansar da cikin mutanen madina wanda suka riga musulunci wanda zinatta ba'uhum da wanda suka biyo su baya da ihsanin da kyautatawa dukkaninsu radiyallahu anhu wa anhu Allah ya yarda da su baki dai kuma ya yarda da cewa sun yarda da shi wa adda lahum jannatin tajri ta ta anharu ya musu tare dan aljanna wadda kurmuki gudana karkashin ta kuma khalidina fiha abada za su dawo ciki har abada zalika al-fawz al-azim wa al-fawz eh, al-azim wannan shine rabo mai girma kuma wannan shine sakamako mai girma rabo mai girma suratul tauba aya ta 100 daidai to sai ya zan tunda Allah ya ce ya yarda da su kuma Allah ya san gaibi to ya za ka cewa kuma wato kafirai ne tsinanni ne to Allah ya yarda da tsinanni to gaibi ɗan bai sani ba bai san su kafirce daga baya ba shi yasa da su wancan lokaci in ka ce haka ka nuna bai san gaibi in ka ce an sha hukuncin to shi a ka'idan malaman duniya nusku bai shiga ga labari sai dai ya shiga ga umarni ko hani umarni Allah ya ce a yi kaza ko ya ce a bar kaza to shine ake cewa an zo an sha wannan hukunci an saki amma in dai labari ne ya bada to nan zancen an sha hukunci bai taso ba mun gane wannan ko to wannan wato min wannan sai ta zan bayaniya ce ba tabkidiyya ba Allah ya ce ya yarda da su kai ka zo ka ce bayan annabi sun kafirce sai ya ce to kenan Allah bai san za su kafirce ba sai ya yarda su sai yarda mutanen da ba na kware ba ashe shi bai sani ba sai kai ka sani wannan suka ce ga Allah tabaraka wa ta'ala ka soke Allah ga wasu sufofi wanda duk wanda ya soke shi ga wannan sufan na iya kafirta to wannan kenan kaɗan daga cikin gazartaccen bayanin da za mu yi anan sai ya ce haza wasfullahi li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan shine sufantawar da Allah ya masu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam allazina ittahamuhum ar-rawafid bi annahum ijtama'u ala al-ism wal udwan wanda suke rawafid shi'a sun tuhumce su da cewa sun tattaru sun hada kai bisan zunubi da zalunci wa nafaqu ba'da mauti nabiyihim muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tume su cewa sun zama munafukai bayan mutuwa annabin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hashahum min zalika malai yace Allah ya tsare su daga wannan Allah ya tsarkake su daga wannan wa qala azza wa jalla yace Allah azza wa jalla ya faɗa cikin littafin shi mai girma laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba suratul fatih aya ta 18 yace haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minan nan kaga albu wallahu lil ahad kuma ya yarda da su fili madi Allah ya yarda da mu'minan nan to suwa ne an mu'mine sai da aya ta sabka mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace izi bayi'unaka sadda suke a rike suke baka hannu suna ba da goyon baya ga abin da ka umarce su da shi ta ta shajarati karkashin wannan itaciya ta hudaybiya fa alima ma fi qulubi qulubi fi qulubihim Allah ya yarda ya san abin da ke cikin zukatansu da gaske suke ba munahuci fa anzala sakinata alaihim ya sabkar da nutsuwa a zukatansu wa asabahum fatahan qariba ya saka musu da samun cin nasara kusa wa qala subhanahu kuma Allah yace muhammadin rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة wa masalahum fil injili كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما wannan duk yaban da Allah ya musu ya ce Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazina ma'ahu wanda ke tare da shi sahabbai kenan ko ashiddawu alal kuffari masu tsananta makafirai ma bainahum masu jin kai tsakanin junan su ne tarahum ruk'an sujadan za a ganin su masu yawan ruku'i ne masu yawan sujuda ne masu yawan sallah ne kenan yabtaguna fadalan min Allah wa ridwana suna neman farala ubangijinsu suna neman yarda ubangijinsu simahu alamar su in kaggan su fi wujuhihim a cikin huskokinsu za ka ga alamar su min asar sujudi alamomin sujuda da goshin su zalika masalahum fit tawrati wanga shi an misalin su tun cikin at-taura wa masalahum fil injili shi an misalin su tun cikin littafin injila gabanin zuwan qur'ani ka zarin su kamar tamkar shibka suke aka rai shaɗahu ta tsiro tsiran ta sabon tsirawa fa azarahu Allah ya girmama tsiran ka ga ya ci gaba fasta galaza yayi kala sama kara yayi kabri fastawa ala suqihi ya daidaita bisan karan shibka yujibu zirra'a ya dole birge mashibka suna jin dadi da ya da bihumul kuffara dan wannan Allah ya yi su mataki mataki sabai har suka kai suka ci duniya suka yi daula dan ya husatar da kafirai da su shi yasa imam malik ya ce duk wanda ke fushi da sahabbai kahiri ne tunda Allah ya ce li yajiza bihim al-kuffar bayyahus dan kafare su su yi bakin ciki da al'amarin sahabbai ne ya sa su haka to kenan dukkan wanda ya bi mazhabar kafirai yana bakin ciki da da sahabbai to ya bi hanyar kafirai wajen kafirci li yajiza bihim al-kuffara dan Allah ya husatar da kafirai ta hanyar ba da albarka ga al'amarin mabiya annabi Ya ce wa Allahu allazina amanu wa amilus salihati minhum Allah yama wanda suka yi imani suka aikata aikin kwarai cikin su ya musu alkawari na magafira wa wajen azima gafara da zinga mai girma wannan ma min din bayaniya ce mun gane ko in kuma dan a ce tafidiya ce ce sai dai ka yi da wanda suka yi ridda bayan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abubakar ya yake. ka san sai ce ai bayan annabi sun yi ridda wanda suka yi ridda daban suke Abubakar kuma ya yake su kuma tare da sauran sahabbai wannan daban kuma wanga sahabbai kuma daban wannan suratul fatiha ta 29 wannan wato Eh, su imam malik duk sun sharhi nan kadi bi tafsirin ibnu kasir bisa wannan ayoyi game da rafid shi'a yace hadha kalamullah tabaraka wa ta'ala mana yace to ga ita an magana Allah tabaraka wa ta'ala fi wasfi hadhihi safawati min al-muhajirin wal ansar cikin sufanta wa an ga zababban mutane sabban annabi sallallahu alaihi wasallam na muhajirai da ansarai yace wa amma wasfin rawafid amma sufanta wadda rafida shi'a suka musu suka yi lahum gare su wa sabbuhum da zagin su da suke bi kalimati su'i da kalmomi miyagu wal fasha da kalmomi na alfasha fa hadha takzibun lil qur'an al karim wannan kare ta qur'ani ne qur'ani ya yabe su su kuma sun zo sun soke su qur'ani ya yabe sahabban annabi su kuma sun zo sun zagi sahabban annabi sun sufanta su da mugunyar su ba wa man kazzaba al qur'an faqad kafara duk wanda ya kare ta qur'ani fa ya kafirta to wannan kenan to wannan bangaren wani bangare na rawafid kenan sai ce kuma wa na ukura mina shia wani bangaren daban na shi'awa bangare bangare ne nau'i nau'i ne jama'a ce daban-daban kowa da irin kudirin cikin shi'awa ba iri guda bane na ukura ukhra shi'a shi'at allazina hum zaidiyya wani bangaren na shi'a wanda ake ce ma zaidiyya shi'a Zaidiya sai ce hadhihi al-firqa ma akarjaha a'immatul ilmi min da'iratul islam to ita wannan sauran shugabannin ilimi na ahli jama'a ba su hidda su daga cikin musulunci ba kun gane ko ba su sa su cikin nau'in wanda suka kafirta ba walakin nahum min ahli bid'ah sai dai su suna cikin nau'in yan bid'a wa wafaqa al mu'tazila fi nafi sifatillah sun yi muwafaqa da mu'tazilawa cikin kore ma Allah sifofi ta wa ta'ala wa qalu bi abdaliyyati ali bin abi talib ala al khulafa'i as-salasati sun a akan aƙidar Aliyu ya yi sauran halifofi guda uku daraja ai halifofi hudu ne ko Abubakar Umar Usman Ali to Aliyu shi yi daraja shi yi falala masansu wajen matsayi amma sun yarda da halifancin wa'ancan amma dai Aliyu ya yi su ko kun gani su ko wa'ancan saura su wurinsu Abubakar kafiri ne Umar kafiri ne Usman kafiri ne to kaga tana da bambanci da wa'an gake su an ga sun yarda abubakar da umar da usmana mutanen kirki ne amma aliyu ya fi su kiran kaga akwai bambanci ko sai suka ce duk shi ali di ya su hisu ajama'i da baki dai wala min kinu fata salasu ta sun inkarin halifancin mutum uku din ba an ala jawaz khilafatul mafduli ma wujudil ba a ba wannan bisa ga ka'idar halaccin wanda shi aka yi shi ne an yi shi falala ya iya shugabantar wanda shi ne mahigici kan shi tare da akwai wannan nan ma'ana misali ka wannan masallacin ga a sa liman ya jagoranci sallah tare da a cikin mamu akwai mutumin da ya yi wannan liman din falala ko ya yi shi karatu a akwai halaccin wannan ko to shi ne suka ce to akan halaccin wannan suka ɗauki shugabancin Ali ya yi Abubakar ya yi Umar ya yi Usmana to amma tun da akwai halaccin haka nan to ba su ta shugabancin su shugabanni ne amma Ali ya yi to wannan kenan fahum lam yusabbu adam min al-kurfa salasa su ba su zagi ko ɗaya daga cikin abubakar ko umar ko usman su ba su zagin wannan wa hum akaffu dararar su su ne mahi sauƙin cutarwa min al daga wa'ancan masu cewa aliyu ma har ya kai Allah wasaba kuma su ne mahi daga wanda ke zagin sahabbai kun gane ko wa amma sunnatul mutahhara fa fiha min as-sana'i ala sahab rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma bangaren ahlus sunna wal jama'a su a wajen su yabo baki ɗaya yake akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tabbata sahabi ne to yabo baki ɗaya yake akan su wa anna khulafa al-arba'i wa tartibihim fil fadli ka tartibihim fil khilafati bi ijma'in man ya'taddu bi ijma'ihim min hadhihi al-umma kuma za a yabo umuman baki ɗaya bisa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da bisa halifofin nan guda hudu da tartibin su cikin falala kamar tartibin su cikin halifancin kenan abubakar ne mai yici sannan umar sannan usmana sannan ali wannan da ijma'in malaman da ake kilga ijma'in su cikin ijma'in waga umar. ba wai wanda ba damu da magana shi ba ko sa akwai wanda shi ma yana kirga kan cikin malamai amma ba a kirga fatawar shi cikin fatawar malamai ko kun gane ko wa kam min nususin fi sunnatil mutahhara dallat ala shar'iyyati hada tartibi minha yace da yawa zaka samu wato Nasi daga cikin nasoshi cikin wagga sunna cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuni da suka shar'anta wanga tarbi tartibin wagga jerawa ta yi kon Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali yace daga cikin su akwai kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace muru Abubakar fa yusalli bin nas ko umarci Abubakar ya sallah da mutane ba san da ko Ali na na ko uh, Usman na nan ba ya sa akwai Umar na ya sa akwai Usman na ya sa akwai Ali na nan amma yace ko umarci Abubakar ya sallah da mutane wanga hadisin bukhari ya haifar da shi muslim ya haifar da shi daga hadisin aisha wa qawluhu alayhi salatu wa wassalam da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah ya kiya duk mu'minan duniya ba su yarda sai dai abubakar wanga shi ma nasar rubuce yake bukhari da muslim sai tada shi ma daga hadisin aisha biya cikin littafin musulunci wa min ha qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi haqqihim jami'an cikin haƙƙin su baki da halifofin sai alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin na umarce ku da bin sunnata bin karantarwa ta bin karantarwa halifofi na shiryayyu wannan nasin shi ma wato takarijin shi ya gabata to kenan karanta irin wa'an galata ta da shi ne ake tantancewa a rabe tsakanin fari da baki game da sunnan nan shi karanta wa'an galata ta nan ne sunnar take kun gane ko nan ne sunnar take wato sai ka san nan ne sannan sallar ka za ta zama sallah azumin ka zai zama azumi zakkar ka za ta zama zakka ibadodin ka za ta zama karɓaɓɓi wurin Allah tabaraka wa ta'ala nan ne za ka yi talaba biya in talaba biya ce za ka yi kai asara nan ne za ka ci nasara in cin nasara za ka yi nan ne za ka ci nasara saboda haka runguma wa'annan darasta da maimaita karanta su da sauraron su to shine gyaran addini mun gane ko duk akidodin da suka ware daga tawarkin annabi nan ne suka ware ba daga wajajen sallah bane yawan sabani yake nan ne matsalar take kuma duk da ake yakin juna da aka rabu da juna ake kafirta juna nan ne bisa ga wanga wurin wa minha fi haqqi abi bakarin wa umara a cikin nasoshin game da haƙƙin abubakar da umar radiyallahu anhum qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wa dan manzo Allah yace ikitadu bil ladain min ba'di abi bakarin wa umar ku yi koyi da mutum biyu a bayana su ne abubakar da umar wannan ma Tirmidhi ya yitar da shi cikin sunan nashi hadisi ne lamba wato 3662 haka nan Ibn Maja cikin sunan nashi hadisi na gumi ya tar da bakwai wa sahu Albani din Albani ya inganta shi sai sahih Jami a cikin sahih Jami hadisi ne lamba 1142 mun gane ko wa ha <laughs> to ya kusa kariya ke fi haqqi aliyin ai haqqin ali radiyallahu anhu ya ce wai ha ammaru taqatiluhu alfi'atu albagiya ce kai can amma yana tausaya ga amma